أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan yammaci na talata yammacin sha ɗaya ga watan takwas hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru 1440 daidai muna cikin masjidu nurin islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin sharh sunna na imamu barbahari rahimahullah wanda ibn al-fawzan yayi wa sharha muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya lullube su da rahamarsa ya sada mu da su a jannatin firdausi da rahamarsa yau za mu tashi farkon shafi na 214 gabar karatu ta 87 قال المؤلف رحمه الله والزكاة من الذهب tamri والتمر والهبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan malam yana tabbatar mana da cewa yana daga cikin aƙida ta sunna mutum ya yadda da zakka wajibi ne sannan kuma ya amince wayannan abubuwa su ne ake fitar musu da zakka idan har mutum bai yarda da zakka ba to baya daga cikin wayanda suke musulmai ahli sunna waɗanda suke bin kitabu wa sunna malam ya ce wa zakatu ita wannan zakka da ake magana a kanta bayan sallah kaga shi ma sai da ya kawo sallah sai kuma ya biyo da zakka a baya kamar yadda Allah ya ce wa aqimu sala wa atu zakka tauhidi shine namba ta farko sai sallah sai zakka to ita wannan zakka ana fitar da ita ne min zahabi wal fiddati wat tamri wal hububi wad dawabi waɗannan su ne dangogin abun da ake fitar da zakka daga jikinsu kuɗaɗe dabinai sannan ƙwayanni abin da ya shafi masara dawa gero alkama shinkafa da shauransu su ne hugo waddawabi da kuma dabbobi na ni'ima su ne albaƙaru wal'ibilu walghanamu alama ƙwala rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallam a bisa abinda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa wa sallam ya faɗa. Fa'in ƙasamaha faja'izun, idan mutum ya ɗauki dukiyarsa ya lissafa kamar yadda shari'a ta tsara, sai ya fitar da zakka, sai ya raba ta kamar yadda Allah yace a raba, ya bada ta inda ya dace a bada, to faja'izun, hakan ya halatta. wa inda fa’a ila imamin au ilal imami idan kuma ya miƙa ta zuwa ga shugaba imam shine wanda yake jagorantar al'ummar musulmai a matsayin shugaba na musulunci to idan akwai wannan irin shugaban aka miƙa masa ita to faja'izun nan ma ya halatta shi kuma zai ba waɗanda ya dace a basu malam yace wallahu A sharhu. Ar-rukunu Salisu min arkanil Islam rukuni na uku bayan rukunan musu min arkanil Islami daga rukunan musulunci shine az zakka ita ce rukuni na uku wahiya qarinatu sala domin ita abar gwamawa ce da sallah fi kafirin min al-ayatil qur'aniyya cikin wurare da yawa dangane da ayoyi na Alƙur'ani. wazzakatu haqqun ma'lumun fi amwali aghniya'il fuqara'i wa fi amwali aghniya'i lil fuqara'i wazzakatu ita zakka haqqun gaskiya ce kuma haƙƙi ne ma'lum sananne fi amwali aghniya a cikin dukiyar wadatattu lil fuqara'i haƙƙin na fakirai ne ga mutum sai ya gode wa Allah lokacin da ya ga ya shiga cikin aganiyar, domin duk sanda kaga kana fitar da zakka kana cikin waɗanda ake ce musu aganiyar, sai ka gode wa Allah yanzu wani rukunan musuluncin nan dukkaninsu ya yi su yana da tauhidi yana tsaye da sallah yana ba da zakka ya je hajji sannan ya yi ne yana azumin ramadan wani kuma duk gurɓata su yake ba tauhidi mushiriki ne kuma musulmi ake ce masa sallar bai iya ta ba bai tsaida ta yin ta kawai yake sallau zakka kuma bayyanta kuma yana da abun da cancanci a fitar maka da zakka hajjin ma zuwa kawai yake yi ya hau jirgi ya sauka a je a yi yawo da shi bai san ma me aka yi abun ba kuma ya je azumin ramadana kuma yi yake yana tsoka azumin ma ya ki karewa yana yi yana kirgawa da kyar to yanzu wannan me za ka ce masa babu wani abu da ya sani cikin ainihin addininsa kwata-kwata fatiha in ka tsaida shi zai karanta ta ba zai iya kai ta daidai ba kuma musulmi ne babban mutum za ka gan shi kamar cikakken mutum amma ba zai iya kai maka fatiha cikakkiya ba ballantana a nemi furu'a da za a ce akwai fikihun addini gare shi ba abun kunya da ya wuce wannan a musulmi. duk yanda za ka yi ka yi ƙoƙari kaga kana matsar inda za ka riƙa yin karatu kana ƙaruwa a cikin addininka kada ka kuskura ka kai matsayin wayewa ko girman matsayi ko tsufan shekarun da har za ka riƙa nisantar makaranta to in ka kaga ka kai ga haka to ka tabbata ka shiga Koma ma ake ce masa ko na shaidan shaidan ya riga ya gama kama kake kenan don ba zai barka ba sai dora maka girman kai don matsayinka ba za ka iya zuwa karatu ba don shekarunka kaga ba za ka iya zuwa karatu ba don wani ilimi na zamani da kake da shi ko sarauta ko wani abu sai kaga ba za ka iya zuwa ka yi karatun addininka ba Karshe shaidan ya yaudare ka sai ka mutu ka binci kanka cikin kaskantattu domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce waɗanda suke yi wa ibada ta girman kai ranar gobe kiyama da sannu za su shiga jahannama suna kaskantattu ta gaba abin da ya kamata mutum ya kiyaye kamar addininsa ayar da ake ta karanta ta kullum ana ganin har an saba da ita bai kamata a ce an gaji da tuna ta ba wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutum da aljamba sai don su zo su bauta mini ya za ka yi ka zo ka kama bautar Allah baka san shi ba baka san ya ake bauta masa ba kawai kaga ana yi kai maka ka duka ka ci gaba da yi kawai ina zai yi to wannan ita ce zakka wanda mawadata su suke kuddata haƙƙi ne kuma na buƙara'u talakawa yanzu wani mai kudin talakawa sun san watan da yake fitar da zakka har sun kagara watan yanzu haka ai sai ka gode wa Allah wani fa sai ka hudda zakka zai samu ya wadata ashe sai kai ta gode wa Allah ka dage kuma ka yi wannan zakkar don Allah domin lokaci ne da kake farantawa waɗansu rai waɗansu sai kaga su a lokacin farin cikinsu yake zuwa wani duk shekarar tun da ka ba shi zakka har watan ya dawo bai taɓa mallakar dubu biyar dunkule ba kafin ta zo dama a mace take in ya fita bai wuce samo dubu ɗaya dubu biyu ba ya kashe dubu ɗaya dubu biyu ya kashe rannan sai ka dunkula biyar ko goma ko ishirin ko hamsin sai ka bashi to fa watakila shi da samun irin wannan kuma sai ya baɗin kaga dole ya gane wannan watan ba zai manta shi ba kuma dole tuna ka ba zai manta ka ba sannan kuma haƙƙinsa ne dama Allah ne ya ce ka bashi sannan kuma Allah ya jinjina maka kai ma ranar gobe kiyama kai ma a girmama ka a baka matsayi saboda ka yarda da abin da Allah ya ce ka yi ka yi sannan a duniya kana da farin jini gun talakawan da duk suke samun zakkar a gunka domin duk mai dukiyar da yake fudda zakka ba zai zama abun ki ga talakawa ba amma wanda ba a samun komi a jikin dukiyarsa fa ko ji aka yi wuta ya kama gidansa ba za ka ga an damu ba to Allah ubangiji muke rogo ya taimake mu da ikhlasi mu rika yi don Allah kar ka zo kana zakkar kuma ba yanda Allah ya tsara ta ba kuma ba don Allah ba kana yin riya da an yi wasu shekaru sai kaga idan lokacin ya yi ga an zo an tara mabarata sun yi layi layi layi na maza daban na mata daban sai kaga an yi canji sai kaga yana bi yana badawa naira sile biyar biyar ce lokacin sabuwa sai kaga na bi ana bayarwa ana bi ana kaga duk an bi an lalata kuɗi mai da yawa babu wanda ya fa'idantu zakka ana so a bada ta a dudunkule yanda wanda aka ba za ta amfane shi ya fi a ce an cakalkala ta naira biyar naira goma naira ishirin naira talatin naira ɗari naira hamsin amma idan aka ba mutum a haɗe zai yi amfana wani yanzu idan aka ɗauki dubu ɗari biyar aka bashi zai samu tsohuwar sitalar ya saya dama direba ne bai iya bai ba yanda yake yana zaune yanzu wannan kila kafin baɗi sai kaga ta zama sabuwar Allah ya taimake shi haka ne ko ba ka bane to amma an ba shi dubu ɗari wannan dubu biyu dubu biyu fa ya ji daɗi don wuni yake yi yana sai an yi lodi a shi yobe ko ba ka bane sai aka ba shi dubu biyu sai ya ji daɗi to amma yaya idan da ɗari biyar aka ba shi. dubu ɗari biyar nake nufi sai kaga ya samu tsohuwar mota ya tsaya yanzu ya bar tsayawa yana jiran sai an yi lodi a shi yobe shi ma yanzu kun san a cikin sana'a duka ba abu mai albarkar direbanci mota albarka irin na mota yana da wuya masu ci a jikin mota ba za ka sani ba sai in kana zirga-zirga wallahi haka kawai za ka ga karti a tsaye a bakin hanya kawai wai an ganka ashe kai tsaya ne wai ina da mutane kai baka sani ba ma an sai da ka eh ina da mutum biyu ga su a can zo kawai ya ganka kuma kai ka tsaye da motar ma sai ce shi ya dura ka sai a sallame shi a hanya a tare a ba mutum a can wasu su tsare a ba su haka fa za a yi ta ya galgalawa a kawo kai ka samu shi ya samu wani ya samu har a samu mai mota ya samu menene kake gani a wani shago ne za a bude a wuni wa'insu mutane su ci abinci da yawa kamar yadda mota take ciyar da mutane eh gaya mu shago in ka bude shi kai kadai za ka yi ta dura kudin a jaka ka gama ka tafi ba so Allah ya taimake mu zakka tana da fa'ida wani ma in aka bashi zakkar fa in dan kasuwa ne kafin baɗi fa shi ma sai ga ya Allah ya taimake shi yana fitarwa ya samu ci gaba to zakka rukuni ne daga cikin rukunan musulunci shine rukuni na uku wal amwalu lati tajibu fi zakatu dukiyoyin da zakka take wajaba a cikinsu? su shine a arba'atu anwa'in nau'i hudu ne annawul awwal annaqadu ko annaqadani naqadan yana nufin azab wal idan aka ce naqad kudi kawai dukiyar kudi naqadani to az-zahab wal zinari da azurfa domin shine kuɗi da shari'a ta sani sauran duka wato ma ya qumu makaman naqad ne abin da yake tsayawa a madadin kuɗi. naira madadi ne kawai dala madadi ne riyal madadi ne pounds madadi ne dala madadi ne amma ba wai sune ne kudin ba don ana iya yau su zama takardu kawai goben nan aka sanar aka ce an soke wannan kudin an yi sabbi shi kenan ba abin da za su yi maka ba su da wani amfani amma ba ranar da za a soke zinari da azurfa ko akwai don Allah ya riga ya ambace su a matsayin kudi min zahabi wal fiddati to babu ranar da za a ce an daina amfani da zinari ko azurfa to duk sauran su a matsayin zinari da azurfa kawai ake aje su amma ba su ne kuɗin ba shine yake wa ma kumu maqamahuma min minal auraki da abin da yake tsayawa a madadin zinare da azurfa na takardu kawai auraƙin na ƙadiyya takardu da ake aje su a matsayin kudi mutane ne fa kawai za su fenta takarda su tsara ta su sa hoton da suka ga dama sai su ce to kudin mu kenan da ce to an yadda yayi ne yayi to shi kenan kudi ne sai a rubuta nambobi wannan goma wannan ishirin wannan talatin wannan hamsin wannan ɗari wannan dubu eh a to shi kenan ya yi kuma ya yi yau idan suka ce kuma sun soke ya zama kaya sai dai a kone annawu sani bahimatul an'ami sune dabbobin nima al'ibil wal bakar wal ganamu waɗannan sune bahimatul an'ami dabbobinka in ba raƙumma bane to ya zan shanu in ba shanu bane ya zan awaki in ba awaki bane ya zan tumaki in ba su bane to ba zakka don kana da dawakai ko kana da jakuna ko kana da kaji tolotolo meye duk wannan ba za a ce zakka ba don babu shari'ar da ta babu inda zaka ce ga shari'a ta ce a kirga tolotolo kaza a ba da kaza su kaza a bada kaza zabuwa kaza a bada kaza kaza kaza a bada kaza babu ko jaki kaza a bada kaza doki kaza a bada kaza babu ko a ce alfadari kaza a biya a bada kaza ko bawa kaza a bada kaza wannan duk ba a musu zakka kuma gashi dukiya ce nau'in da ake maza dukiya daga kuɗi sai dabbobi na nima dabbobin nima su ne raƙumma shanu tumaki awaki a ah, sai na Uthalis alkhariju min al abinda ake noma mai tsirowa daga ƙasa min al-hububi was dangane da abinda ya shafi kwayanni da kuma ɗiya. Akwai wanda in ya tsiro ɗiyan a sama yake zuba su, simar kenan. Akwai wanda kuma idan ya fito ɗiyan makalkale suke ƙwayanni ne kaga kaman dabinai da abin da ya kama da su fimar ne kamar dawa gero masara shinkafa kaga hubub ne ƙwayanni ne duka waɗannan nau'i ne da shari'a ta sa ido a kai kuma akwai haƙƙin talaka ciki in ka noma abin da ya kai nisabi sai nau'un rabi urud at-tijara tijarati kayan saidawa kayan saidawa da ka zuba a shagon ka a rumfarka a titi ka zuba su kana saida su to shari'a ta zura musu ido in lokaci yayi akwai zakka don in ka girga kudin hannunka za ka girga kayan shagonka sai ka yi lissafi ka fudda zakka urudu tijarati kadarar saidawa wahiyar sila'u allati tu'radu lil bai'i wa shira'i shine kadarori da ake bijiro da su don a saya a saida hazihi al'amwalu zakawiyya waɗannan su ne dukiya da ake musu zakka allati tajibu fiha zakka wanda zakka take wajaba a kansu amma ma adda hazihi al'amwali al'arba amma duk abinda ba waɗannan nau'in dukiya guda hudu ba idza arada al-insanu an yatasaddaqa idan mutum ya ga dama yana iya yin sadaka waya tabar waya tabar menene waya tabarra a fa hadha babun babu sadakati. wattabarro wasi idan mutum yana da tumaturinsa yana da alayyahonsa yana da yakuwa yana da tattasai yana da kaji yana da zabi yana da tolatolan yana da jakuna da dawakai yana kiwon su, yana samu zai iya ɗiba ya rika badawa sadaka dukiyar wannan ya ce babin a yalwace ki wannan sadaka ce ta ganin ka. duk sanda ka ga dama wannan kuma za ka iya yin sadaka amma a matsayin zakka sai wa'yancan sannan kuma ba wai shi kenan zakka daga ita shari'a ta tsaida ba ka yin komi ba za ka iya kuma rika ɗiba kana sadaka lokacin da duk kaga ka samu wata riba sai ka gode wa Allah ta hanyar yin sadaka lokacin da kaga kamar matsala ta tinkaro ka don neman buɗi a Allah nan ma sai ka ɗiba ka yi sadaka domin ana neman buɗi da sadaka ana godewa Allah da sadaka arrahimuna yarhamuhumur rahmanu duk lokacin da kake so Allah ya tausaya ma sai ka dubi wani na kasa da kai ka tausaya mishi kana tausaya mar sai Allah ya tausaya maka kai kuma irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai kuna tausayawa na kasa sai Allah na sama ya tausaya muku kaga wannan babi na sadaka shi kuma yana nan buɗe shi kuma ko da yaushe zakka kuma lokaci gare ta na dukiya daga shekara sai shekara na dabbobi daga shekara sai shekara na kayan gona daga girbi zuwa girbi shi ba magana shekara in gonarka sau uku kake girbi a shekara sau uku za ka gudda zakka an gane wannan? ta fa'in ƙasamaha Faja'izu, wa inda fa'a ilal imami faja'izun wannan kalma da yake in ka ga dama kana iya raba kayanka da kanka in kuma ka ba shugaba don ya rabawa wa'inda suka dace hakan ma ya halatta in dai akwai amintaccen shugaba Ya yajibu alaihi ikhrajuz zaka ya zama wajibi dai mutum ya san wannan wajibi ne fitar da zakka li ta'ala wa aqimu salata wa atu zakka saboda Allah ya ce ku tsaye da sallah ku fitar da zakka ku bada ta wato ku bada ta ke nufi atu ai abinda ake nufi idfa ufa, ku mika ta Fa yajibu ala sahibul mali wajibi ne akan mutumin da Allah ya kore masa dukiya an ya dafa aha ya mika ta wa huwa mas'ulun anha don Allah zai tambaye shi ta wa idza talabaha al imam idan kuma shugaba ya nema liyata wallaha don ya jibinci ta fa innahu yajibu dafuha ilaihi ya zama wajibi a miƙa masa li'anna ta'atahu wajibatu domin yi masa biyayya wajibi ne wa tabarru zimmatu wa sannan daga nan zimmatud dafi'i tabarru wanda yake abun yana kansa in ya miƙa wa shugaba ya sauke a kansa shugaba ya rage nasa in ya yi don Allah don kansa in ya kauce kuma shi ya jiyo to amma idan aka gane kautaccen ne ba totar ba ba ba mikakke ba ne wannan kuma ba za a yarda ba li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yursilul juba domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tura masu kula da masu kula da karbowa fi zakati wajen zakamin min ashabiha daga ma'abota budda zakkan sai ya tura wani daga cikin sahabbansa sai ya wakiltar da shi yanki kaza ka je ka wakilce ni ka karbo dukiyar zakka don a ba inda suka dace wai wazi'uha sai ya rarraba ta ala ha akan waɗanda suka cancanci a basu ita a wa wulatul umuri su kuma shugabanni na addinin musulunci yaqumuna maqamar rasul sallallahu alaihi wasallam fi zalika min ba'di su ne suke tsayawa a matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan barin manzon Allah duniya amma izalam ya yatlubuha amma idan bai nema ba fa fal mas'ulu anha sahibul mal waye ne abun tambaya anan mai kudin don haka in babu wani shugaba da yake zuwa sai kai ka fitar Allah ya taimake mu Ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa alam anna awwal islami ka sani abinda a farko a musulunci in ana buƙatar ka zama musulmi shi ne shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ko kuma ka ce wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wannan ne tauhidi duk yawon da za ka yi cikin musulunci in wannan bai zauna ba to aikin banza ne don shi shine awwal ne farko sai in ya kafu kafin komi yake samun zama duk abinda za ka yi in tauhidi bai zauna maka ba aikin banza ne ba za a karbe shi ba asharu قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ايها المسلم يا طالب العلم malam ya ce ka sani ya kai musulmi ya kai mai neman ilimi ta haƙƙa wata bayyan anna awwalal islami shahadatu alla ilaha illallah katab ana na'am na'am to okay wato wancan saman kuka koma oh to shi kenan ni na fassara wannan ne da wa'alam din nan ce wa'alam ka sani ayyuhal muslimu ya kai musulmi ya dalibal ilmi ya mai neman ilimi ai ta haqqaq wata bayan anna awwalal islami farkon musulunci shine shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan kuma ka tabbatar da annabi muhammad rasulullah shine manzo Allah kuma ar-ruknul awwal waɗannan shahadatai guda biyu su ne rukunin farko min arkanil islami daga cikin rukunin musulunci kama fi hadisi jibril alaihi salatu wassalam kamar yadda ya zo a hadisin jibril lamma sa'ala nabi sallallahu alaihi wasallam qal akhbirni anil islami ka bani labarin musulunci qala sai yace al islamu abinda ake ce masa musulunci an tashhada Allah ilaha illallah ka shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammadu manzo ne na Allah wa tuqimu sala sai kuma ka da sallah wa tuqiya zaka sannan ka da zakka wa tasumu ramadan sannan ka yi azumin wata ramadan wa tahujjal bait sannan ka hajjaci dakin Allah in ta ilayhi sabila matukar ka samu iko wannan kaga ya nuna maka wa'annan duka ba za a yi su ba sai bayan tauhidi ya zauna wa shahada ta ni waɗannan shahadodi guda biyu awwalu ma du’a ilaihin nasu shine farkon abin da ake wa mutane wa'azi da shi duk mai wa'azi kaga ya manta tauhidi ya koma yana ba da labarai yana kisosi yana ta ainihin kawo wa'ansu abubuwa to ina tabbatar maka zai rikitar da mutane ne kawai ya ta ba ku labarin Nama? ya ta tsorata ku ba tauhidi ya ba ku labarin aljanna ya ta sa ku kwaɗayi ba tauhidi sai ku mutu ba ku samu aljannan ba kuma ku fada wutar amma idan ya ɗora ku akan tauhidi sai kuma ya ɗaure ku da ainihin gargadi, to duk mutumin da ya kauce ba akwai jahannama sannan ya nuna muku albishir duk mutumin da ya kafu ya tsaya fa akwai aljanna to wannan duka shine a lokacin sai kaga mutum yana kiyaye sallarsa yana kiyaye zakarsa yana kiyaye hajjinsa yana kiyaye azuminsa yana kiyaye ayyuka na mu'amalat wanda yake tsakanin bayi da bayi tsakaninsa da Allah tsakaninsa da ainihin sauran abubuwan da duk aka ce yana da haƙƙi a kansa sai kaga yana kiyayewa don gudun fadawa jahannama don kwaɗayin samun aljanna don me don ya riga ya tsaye da tauhidi yanzu saura ya kiyaye to shine yace wa shahadatani awwalu ma yud'a ilayhi an-nasu shine farkon abun da ake kiran mutane akan shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam umirtu an uqatila nasa an umurce ni da in yaki mutane hatta ya ƙulu har sai lokacin da suka ce la ilaha illallah fa idza qaluha idan suka faɗi wannan kalma asimu minni dima'ahum jinin su ya samu kariya wa amwalahum da dukiyoyinsu ba mai taba musu illa bi haƙƙin islam sai dai da haƙƙin musulunci kamar zakka da abin da ya kama da ita amma idan ba su ba babu wani abu kuma da za a nema a kunsu wa hisabuhum ala Allah yace hisabin su yana ga Allah walamma arsala ma'azan ku duba lokacin da ya tura ma'azu dan jabal ila yaman ya tura shi yaman annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli alkitab ka sani inda zaka je mutane ne zaka je ka tarda su waɗanda su ma suna da wani littafin a hannunsu ko menene za ka fara kiransu a kai saboda sun gurɓata littafin ba tauhidi yanzu falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah farkon abin da zaka dora su akai su shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma su yarda yanzu zamani ne na manzon Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su yarda yanzu shine manzo ba annabi Isa ko annabi Musa ba waɗannan zamanin su ya wuce su yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai faɗa yanzu shine ake ba wahayi yanzu ba mai ba da umarni yanzu a bisa shi fahazihi awwalu ma yud'a ilayhi nasu wannan shine farkon abin da ake kiran mutane akai li'annahu huwa al-madkhal domin shine mashiga ila dinil islam zuwa ga addinin musulunci in ba ta nan ka bi ba to baka shiga musulunci ba da ka tashi shiga kawai sai ka fada kana ta sallah kawai ba tauhidi kana ta azumi ba tauhidi kana ta ainihin zakka ba tauhidi kana hajji ba tauhidi to baka shigo ta kofar da ake shiga ba wace koma ake bi a shigo tauhidi shine madkal nan ne shiga. amma duk kofar da ka bi matukar ba ta kofar tauhidi ba to barauniya hanya annan amma man ya ta'awan bit tauhidi amma duk wanda kaga yana wulakantar da tauhidi wala ya tammu bihi min ashabi da'awat ba sa lura da gefen tauhidi daga cikin ma'abota wa'azi addawat masu yawan wa'azuzzuka sai kaga ana ta wa'azi amma ba sa son tabo tauhidi yanzu ke ai nan in ka tabo tauhidi akwai fitina abin da yasa ba sa son taba tauhidi ke domin in kana wa'azi ta gefen tauhidi to ba za ka yi farin jini ba domin wa'azinka zai zama irin na annabawa annabawa kuma ba su yi farin jini ba ga ba aka rika yi da su to shi yasa wa'yansu malaman son zuciya din ba sa son wa'azi da littattafan tauhidi shi yasa sai su rinka bin kissosi kissosi da tarihai da tarihai su rika ba da falaloli kawai eh falala fa'ida illa iyaka kawai ai ta tafiya a ce wa'azinsa wallahi daɗi eh baya taba kowa baya taba kowa to ina wa'azi ai wa'azi ba taba kowa ba to wa'azi ne aikin wa'azi yi a taba ka ka gyara a taba ni na gyara ko ba haka bane wa'azi amma a gama wai ba a taba ka ba a wannan kai ma ka san ba wa'azi ake yi to shi shine yace wannan shi ne mahal Waɗansu sukan wulaƙantar da wannan ɓangare na tauhidi wato walayatanmu bihi min sabid dawar daga ainihin malamai waɗanda suke wazi awil munahaj ko kuma manahijil da'awiyya ko kuma waɗanda suke tsara manhaja ta kira al-mu'asira wanda suke ainihin tafiyar da ainihin wa'azuzzukan a zamanance sai kaga suna tafiyar da shi daidai da zamani sai su dubi irin yanda mutane suke so sai su rika tafiyar da wa'azin a haka abinda duk ake yayi sai wa'azin su zai zo yayi daidai da abun sai ya gyara abun sai ya kuskure shi sai a ce to ka gani haka ne aba ai wannan malamin ba dama ne to wannan shine malam yace to irin waɗannan sun wofantar da tauhidi sun yi banza da tauhidi sun kauce wa tsari na kira zuwa ga addinin musulunci fa mukhalifun fi hadha al-asl al-azim don hakan ya saba wa wannan asali ne girma asali shine tauhidi babu kuma abin da yafi shi girma walaysa al-maqsud min ash-shahadataini da kake ji ana cewa shahadataini la ilaha Allah, muhammadur rasulullah ba wai haka kawai da baki ba fa laysa al-maqsud bi shahadataini at-talaffuz bihima faqat ba wai ka faɗe su da baki kawai la ilaha illallahu man qala fa mata la yadkhulul nara duk mutumin da ya faɗe ta ya mutu ba zai shiga wuta ba a'a duk wanda ya mutu yana tsaye akan ta ba zai shiga wuta ba ya faɗe ta kuma ya tsaya akan abun da ya faɗi to ba zai shiga wuta ba amma ka faɗe ta ka ƙaryata ta kai ne ma farkon wanda zaka shiga wuta ai ka faɗi ka ƙaryata lima taquluna ma la taf'aluna me yasa kuke faɗin abun da ba ku aikatawa ku ce la ilaha illallah ga guraye la ilaha illallah ga dagogi la ilaha illallah kun yi biso a can la ilaha illallah kun yi rataya a can la ilaha illallah kun yi yanka don gunki la ilaha illallah kun yi yanka don aljani la ilaha illallah ka aje bagin bunsuru la ilaha illallah kana da farin zakara la ilaha illallah ka aje jansa a rigarkinka eh duka wayannan ba akwai wayanda suke da su akwai waɗanda suke a dabbobinsu akwai dabbar da ba a so rabuwa da ita wai za a samu matsala kuma wannan ina la ilaha illallah la ilaha illallah ka durkusa gaban kabari kana roƙon kabari la ilaha illallah ka zo faduwa ka kira wani Allah ba Allah ba la ilaha illallah ka zo addu'a kana yi ba da sunan Allah ba wannan ina tauhidi at-talaffuzu bi la ilaha illallah faqad la yanfa talaffuzi da kalmar shahada kadai ba zai yi amfani ba dole sai in an bi abin da kalmar take cewa shi yasa yace anan talaffuzi da ita kawai ba zai amfani ba walakin al-maqsudu al-talaffuzu bihima sai kai talaffuzi da su da baki ma'a ma'ana huma sannan kai kokarin gane me suke nufi wala amalu bi huma in ka gane me suke nufi kai aiki da abun da suka hukunta tauhidi yana hukunta maka bautar Allah shi kadai kiran Allah shi kadai yanka don Allah shi kadai roƙon Allah shi kadai ba a sallah don kowa sai Allah komi don Allah wannan ka gane wannan kuma ba manzo da zaka bi a yanzu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Muhammadur Rasulullah ba wanda zaka fifita maganar sa sama da ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ka bi maganar kowa ba sai in ta dace ta ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bi umarnin kowa ba sai in ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka bi hanin kowa ba sai in ya dace da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka yadda Muhammadur Rasulullah wannan shine ka bi wal amalu bima qatadahu ma lakin man shahida Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah fa innahu yuqbalu minhu fa eh, in eh, fa innahu yuqbalu minhu duk mutumin da ya yi wannan kalmar shahada da farko ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam to za a karba masa ce eh, ka zama musulmi yanzu kam an karbe ka kai musulmi ne fainista kama alaihi ma idan ya tsayu akan wannan hakan din ya tsaya ya daina dukkan wani surkulle ya kadaita ubangiji da bauta fa huwa muslimun ko fa muslimu to wannan fa shine musulmi wa in zahara minhu ma yunaqidha idan kuma ya bayyana wani abu da yake warware kalmar tauhidinsa to shi kenan fa innahu ya kunu murtaddan yanzu ya zama mai ridda ya bar musuluncin mutane sun dauka in ka zama musulmi kawai sai kenan ka zama musulmi alwala in ka ta tana karyewa tana warewa haka musulunci ma yana warewa duk lokacin da ka karya tauhidinka musuluncinka ya warware ka yi ridda to don haka lokacin da kai kalmar shahada an karbe ka musulmi daga zarar da ka bayyana wani aiki na ridda kuma shikenan yanzu kai murtaddi ne sai in ka sake dawowa musulmi wa mana shahadatu Allah ilaha illallah abinda ake nufi da shahadatu Allah ilaha illallah an ta'ata bida shine ka kudurta bi kalbika da zuciyarka an tanbika bilisanika sannan ka faɗa da harshenka zuciyarka ta kulla bakinka ya faɗi a wato kirra wata tarifa ka tabbatar da hakan kuma ka furta shi bi annahu la yahisqu la yastahiqu al-ibadata illa Allah ka gane a zuciyarka ka yarda ka tabbatar ka faɗa ba wanda ya cancanci amar ibada sai Allah kuma ya kamata ka je makaranta ka gane me ibada domin da yawa muke yi wa mutane abu muna tsammanin ba ibada ake ce masa ba ibada ne duk mutumin da zai je gun boka ya ce ka zane a yanka masa bakin abu ko farin abu ko jan abu ko saƙi ko mai bingi-bingi ko to irin wannan yankan fa ba don Allah aka yi shi ba yanka kuma ibada ne kul inna salati wa nuski ko kaga kace sallata da yanka na kaga sallah tana daga cikin ibada yanka yana daga cikin ibada sauran mu'amalolin rayuwarka wa mahayaya wa mamaki lillah duk ya zama don Allah kake yi in zaka yanka don Allah ne in zaka yi du'a'i don Allah ne in zaka nemi tsari da Allah duk ba za ka nema da wani Allah ba ba za ka roƙa da sunan wani Allah ba ba za ka yi yanka don wani Allah ba duk wannan ka tabbatar da ka gudurta wa'annan sannan ka nemo sauran menene ibada duk ka gane su karka yi wa kowa sai Allah to idan mutum ya gudurta wannan la yastahiqul ibada ta illallah, <clears throat> ba wanda ya cancanci ibada sai Allah wa anna kulla ma'budin siwabu fa huwa batilun kuma ka gane duk wani mai wanda ake bauta masa in ba Allah ba barna ƙarya ce kawai duk wani wanda ake cewa a bauta masa in ba Allah ba ne ƙarya ne batilun shirme ne ranar gobe kiyama ba za ka gan ba ma ba za ka san da shi ba ba zai maka komi ba don haka ka koma ka riƙe Allah wa ibadatuhu batilatun ka zo kana bauta masa kuma ɓarna ce yanzu mutane suna mamaki yanzu mutum nawa ne zai zo ya rikice sai ka yana ta shehu eh shehu kuma idan wani arna ya ce yesu sai ka ce ka ji arna to kai kuma ka ce shehu da shehu da yesu waye ya fi mukami abun Allah wannan yace annabi isa kai kuma ka ce shehu ne annabi isa dai akwai shi a qur'ani annabin Allah ne mursali ne sannan ulul azami ne sannan yana da girman matsayin da ya kai ya rikita jahili ya ce eh zai iya yi don ya kai ga zai zo ya yi addu'a matacce ya tashi zai addu'a makaho idon sai buɗe, zai addu'a kuturu yatsunsa su miƙe zai addu'a gurgun da ba mar kafafu ba yayi kafa zai addu'a ya mulmula tabo <clears throat> sai ya hura sai tsuntsu ya tashi yanzu wannan idan mutum ba an ya samu tauhidi ba bai iya cewa Allah ne ba to wanda ya kira wannan da wanda kuma ya kira shehu waye ya fi shi ka ce arne ne ya kira annabi isa kai kuma ka kira shehu wani wani bakar fata ne ma eh don Allah wane ne ya fi kiran babba wanda ya kira isa da wanda ya kira shehu wane ne nasa ya fi girma ai annabi isa annabi ne sannan mursali ne sannan ulul azami ne sannan yana da abubuwa waɗanda suke sun saba wa al'ada yayi su kuma an gani ka mu'jiza mu'jiza mu'jiza wanda lallai za ta kai ga ɗauke hankalin mutum in ba don musulunci ake karantarwa ba har ka ɗauka zai iya yin komi amma idan ka bi sigar karatun sai ya ce bi iznillah bi izni bi izni bi izni Allah yana cewa wa tanfuku fiha fa yakunu dairan bi izni kaga bi iznillah duk da izinin Allah ne yake yi yayi wa kuturun ya warke yayi wa makahon addu'a ya warke duk da izinin Allah ne to amma naka yawa wace gawa ya taba zuwa ta tashi eh kuma wace aya ce ta ambace shi har ta ce shi waliyi ne wace aya ce ta ambace shi har ta ce shi yana da matsayi ranar gobe kiyama zai kai ka wani wuri zai maka kaza zai maka kaza wani aya ne wani hadisi ne wani izifi wani sura eh sannan kuma ka ce wancan arne ne don me zai kira annabi isa to kai kuma waye don me zaka kira wani baki hmm? shi ba wannan fa kwanan nan ya zo a mota ya zo nan da hotunansa da bidiyonsa da kyamara an ɗauke shi kuma an babba shi sadaka ya koma ko ba haka ba ne ba wajen aikin haji ba ne ya haɗu da sarkin kano ya ce zai kawo mar ziyara ya kawo mar ziyara ya gurbata mana ƙasa sunusi wancan sunusin ba wannan ba to yanzu wannan shine fa wai har ake daukan Allah a yanzu shi yanzu boy ba ma ta annabawa ba ma ta sahabbai ba ko annabawa ko wayansu ba Allah ma shi yanzu ya fi Allah ma a gunsu don wani kafin ka ji sunan Allah a bakinsa ka ji sunan wannan bawan Allah amma kuma yana kallon wa'yancan wai su arna ne shi ko musulmi ne kiran wani Allah ibada ne kuma in ka yi ta ba Allah ka kira ba ka yi bautar wani Allah mutane sun kasa gane wannan don musiba in ta same ka in ba Allah ka kira ba shirka ne allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun kaga waɗannan su ashiriyayyu masu kiran wani Allah lokacin da musiba ta same su amma mai kiran wani Allah fa wannan shine mushiriki, wanda zai koma rana gobe kiyama a matsayin ba musulmi ba wannan ba shine kira zuwa ga tauhidi kadai ta Allah kare hurumin ubangiji sai a ce don me za a kare hurumin ubangiji ga hurumin wane sai ga mutum yana fada don me za a kare haƙƙin Allah a rusa na wane makiya ne to makiya Allah ba wanda zai ɗau haƙƙin Allah ya ba wani mu mun ce mu kwato haƙƙin Allah da kuka ɗauka kuka ba bayin Allah a maida wa Allah haƙƙinsa kai kuma ka ce don me za a ɓata haƙƙin wane don Allah shi ne ba don tauhidi haƙƙi ne na Allah bauta haƙƙi ne na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisi yace haqqullahi alal ibadi haƙƙin Allah akan bayin Allah an ya duhu wa la shiriku bihi shay'an su bauta masa shi tilo shi kadai kada su yi masa shirka da kowa me haƙƙin su a kansa Allah ya dakula eh, an yi humul janna ko ma'anar hadisi shi kuma zai shigar da su aljanna shi ne haƙƙi nasa indai dai har suka bauta masa shi kadai to shi kuma zai sa su aljanna ga sharaɗi ka ba Allah haƙƙinsa sai ya baka in kuma baka ba shi haƙƙinsa ba to ka sani jahannama za ka wannan haka yake daga bakin annabinmu kuma shine la ilaha illallah muhammadu rasulullah ka yarda da abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa shine gaskiya shine ma'anar muhammadu rasulullah in dai har za a ce ma annabi ne ya faɗa ka ce rabu da su yahudawa ƙarya suke to ka ƙaryata la ilaha illallah ka ƙaryata muhammadu rasulullah sallallahu alaihi sallam. wannan ita ce ka'idar karantarwa ahli sunnati wal jama'a wannan ita ce karantarwa daga kitabu wa sunna kitabu shine la ilaha illallah sunna Muhammadu rasulullah wannan ita ce ka'idar tafiyar musulunci tun farkon musuluncin tun farkon aiko manzanni akan wannan suke kira kuma shi yasa suke bakin jini in sun zo Allah ya taimake mu to shine anan yace a ah, la yastahiqu al-ibadata illa Allah ba wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah wa anna kullu ma'budin duk wani wanda ake bauta masa siwa in ba Allah bane fa huwa batilun ƙarya ce wa ibadatuhu batilatun bauta masa da ake yi ma ƙarya ne kala ta'ala don Allah yace zalika bi anna Allah huwal haqq wancanenka ku duba ku gani fa Allah fa shi a gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi waɗannan da mutane suke kira koma bayan Allah wal batilu wannan duk karairayi ne kawai wa anna Allah domin Allah huwal aliyul kabiru shine madaukaki da girma duk wani wanda yake ana kiransa to ƙasa da Allah yake girmansa kuma ba a kwatantawa ma balle a ce yana da wani girma in an ce Allah shine al aliyul kabir Allah shi a aliyu shi ne a alkabiru wa ma'ana ta anna muhammadar rasulullah ma'anar wannan kalma an ta'atarifa ka furta a bakinka zahiran wa batinan zahiri da ɓoye ka yadda bi annahu rasulullah lalle shine manzon Allah waye Allah ya aiko mana kace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yadda duk aikinka kuma zahiran wa baɗinan wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi shi za ka bi ba za ka bi na kowa ba to wannan ka yadda da muhammadu rasulullah kenan bi annahu rasulullah amma man yantiqu bi lisanihi wanda zai faɗi Muhammadu rasulullah da harshensa wa huwa la ya'tarifu fi batinihi bi risalatihi amma baya ainihin itirafi a cikin zuciyarsa da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai yana girmama wayansu yana ɗaukaka wayansu baya tuna kima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita a tsari ina zaka je bawon Allah ka zauna a wurin ina muke na'am wa huwa la ya'tarifu fi batinihi bi risalati fa hadha munafiqun to wannan shi ake kira munafiki ya fake da musulunci ya bace da la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana yi wa waɗansu aiki ba tauhidi yake wa aiki ba ba Allah ba hurumin Allah yake karewa ba ba hurumin manzo Allah yake karewa ba yana kare hurumin wayansu iyayen gidansa can gefe amma ya fake da kalmar shahada kaga sunansa munafiki kuna ganewa ya zama mai munafiki anan kamar yadda <clears throat> wannan ainihin gaba ta ce domin ga abin da Allah ya ce idza ja'aka na qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to kafi su faɗin wannan su da kansu munafukai sun je aka suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idza munafiquna idan munafukai suka zo maka qalu sai su ce nashhadu innaka la rasulullah mun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu yace ka rabu da su ai Allah ya sani innaka la rasulu kai manzon sa ne wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibuna wallahi munafukai karya suke yi da baki kawai suke faɗi amma a zuci ba sa son ka ba kai suke girmamawa ba haushi suke ji duk sanda aka samu ci gaba ta gefen sunnar ka ta gefen tauhidi ba haka suke so ba so suke kawai su ga ana samun nakasa da tawaya ta gefen ka, amma babu yanda za su yi ne haka kawai sai suka fake da la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma ƙarya suke munafukai ne in ji Allah yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim faɗa suke kawai da bakunan su amma ba shi ne cikin zukatansu ba fa yatalaqasu ma'ana shahadatu anna muhammadar rasulullah anna shahadatu rasulullah muhammadar rasulullah fi ta'ati e, fi ta'atihi fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara <clears throat> to ga dan mulakkas kaɗan. game da abin da ake nufi da shahadatu anna muhammadar rasulullah fi da'ati lalle ne aga kana yi masa da'a fi ma amara cikin abin da ya umarni to in kace muhammadur rasulullah to aga kana bin sunna da'atihi ka bi manzon Allah fi ma amara duk abin da yace ayi sai ya zama na shi kake ƙoƙari yi wa tasdiqihi ka gaskata shi fi ma kabara duk labaran da ya bada ka ce gaskiya ne yan bidiya haka suke sai faɗin Muhammadu Rasulullah amma duk ayyukansu bidi'a ne sai ka tarar ba irin na manzon Allah suke yi ba in ka da suna ibada ka bincika ka bincika ba za ka samu labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba badawa akan irin ibadar ba in suna abu ba za ka samu hadisinsa ba in suna abu ba za ka samu ayarsa ba sannan kuma sun ce muhammadun rasulullah in dai muhammadun rasulullah ne to dole ne ka ji abin da ya kawo ba za ka yi ba sai abin da ya zo da shi daga Allah ba za ka bari ba sai abin da ya ana? ba za ka bi ba sai abin da ya umarni wannan shine ka yarda muhammadu manzon Allah ne amma idan har za ka bar wanda ya ce a yi ka bi na wani to baka yarda shine manzon Allah ba ka faɗa ne kawai taqulu ma la taf'al shine yaquluna ma la taf'aluna suna fadin abin da ba sa aikatawa lalle ne a bishi cikin abin da duk yayi umurni a an ba ma yandi haka ne ko na na tafi wani wuri ko waje tinabu ma na anhu kane sanci duk abinda manzon Allah ya ana wa zajara ya tsawatar wa anna wa Allah Allah kada kuma ka yarda ka zo ka yi wani aiki a matsayin ibada ka ce bautawa Allah kake yi illa bima shara'a sai da abun da ya shar'anta manzon Allah ne ya tsara wannan shari'ar yace ayi eh to shikenan ibada ne amma idan aka ga kana ya ka zo aka bincika ina hadisin da manzon Allah ya shar'anta wannan babu to bid'a ne ka ƙaryata manzancin manzon Allah ka tabbatar da ƙarya kana yi kuma ba sunansa musulunci ba abu nawa ne ake zuwa cikin masallaci ana yi wanda kuma ba karantarwar manzon Allah ba ne kuma an ɗauke shi lazimi sama da ma wata ibadar don wuri yanda ya ɗauki wannan abun ya fi karatun alkur'ani ya fi karatun alkur'ani don a za a ce karka yadda in ka soma ka bari Qur'ani ma an kana karantawa kana iya hutawa gobe ko ba gaba ne sai a ce to in ka soma fa ba fita sai a tsara muku wani tsari sai a ce duk juma'a ne kun je kun yi don Allah wani hadisi ne ya tsara dai sai juma'a juma'a ke zuwa a yi akwai wani zikiri da aka ware shi sai juma'a juma'a sai kuma wanda za a zo a kewaye a sa farin yadi a shimfiɗawa wa wani kowaye ne zai zo ya zauna ba mu sani ba a kewaye ko kuma kyallen ne ake kira ko kuma kyallen ne yake wani abu ko kyallen me zai kawo Allahu ta'ala alam don Allah an taba samu ga tarihi sahabbai sun yi manzon Allah ya jagorance su an yi kaga wannan duka kuma ana yi kuma sai a ce ibada ne kuma ba a yin ibada sai abinda manzon Allah ya shar'anta ku sani ko da kun ga ana irin wani abun a tsakiyar masallaci ko na juma'a ne bid'a ne don ba za ka je kaba ka ga an yi ba ba za ka je masallacin manzon Allah ka ga an yi ba in gaskiya ne ayi mana a can sai a nagarin ku saboda ba ku san addini ba kenan koya za a yaudare ku eh? babu yadda za a yi ka ga wannan abun an yi shi a inda aka san addini na asali ba za ka gani ba kuma ka je hajji ka gano ka je duk masallatan makka ko inda ka ga ana yi duk masallatan da ka zagaya na madina akwai inda ka ga ana yi babu to kenan su ba su karanta ba littattafan ba su je musu ba ko ku addinin daga ina ya fito a ina aka ayoyin nan duka daga makiyatun sai madaniyatun kowace aya in ba ce ma a makka ta sauka ba a madina makkiyatun a makka ta sauka madaniyatun a madina ta sauka to ya aka yi kuma wayansu suka sauka nan waye annabin ayoyin da suka sauka nan to wayancan dai manzo Allah ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi aka saukar saukarwa makkiyatun madaniyatun to a makka ba a yi a madina ba a yi babu kuma a zamaninsa bai yi ba sahabbansa ba su yi ba imamu malik littattafansa duk bai kawo ba imamu shafi bai kawo ba ahmad bai kawo ba abu hanifa bai kawo ba duk malaman nan da kake karanta littattafansu in dai na fikihu ne babu wani littafi da zaka ga an sa maka wannan babi sai dai littattafai shele shele shele shele ka san shele littattafan ratse na ratse su ne kawai za ka samu sun tsara su a bidiyance sun rubuta masa falala sun rubuta masa har ma in ka yi shi kafi wanda yake yin ibada irin wanda manzon Allah ya karantar kaga wannan sun kawo kishiyar addini dama malamai suka ce bidi'a kishiyar sunna Bidi'a kishiyar sunna to irin wannan ne fa zo ya mamaye kasashen mu da saboda mutane suna son aljanna sosai sai aka ce maka in kai wannan aljanna kawai yanzu yanzu to ya ba za ka zo kai ba kai dama aljanna kake so kuma baka da tauhidi baka da ilimi baka san asali ba baka san qur'ani sosai ba baka san hadisai ba kai dai kawai sai abinda malam ya faɗa shi za ka yi to aka zo aka ce maka rike wannan in ka rike wannan aljanna direct komi ka je kai kaga wannan yayi maka kisan mummuke sai ka zo ka mutu ka tsinci kanka cikin matsala don haka ba abin da ya fi kyau sai kallaya a kan la'ilaha illallah menene Allah ya ce muhammadun rasulullah mai manzo Allah ya ce nan abu biyu in ka rike su to wannan ko tantama in ka mutu da haka ka bi ka rike su kake faɗin su kake tsaya kansu kake aiki da su aljanna kam ka samu ba wani tantama amma matukar ka kauce musu duk abun da ka kama wallahi ba za ka je aljanna ba don su ne addinin musulunci eh, ɗa'atuhu lallai ne ka zama kana yi wa manzon Allah ɗa'a fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akbara wa ijtinabu ma naha anhu wa zajara wa alla yu'badallaha illa bima shara'a ta'atuhu fi ma amara me ake nufi da ta'atuhu fi ma amara idan amara rasulu sallallahu alaihi wasallam bi amri idan manzon Allah yayi umarni yace ayi abu kaza fa innaka tamtathiluhu sai ka misaltu da shi sai ka misaltu da wannan umarnin shi yasa Allah ce mana wa ma atakum um, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qawallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ku duba ku gani wa ma kana lil mu'minin bai kamata ga mu'mini namiji wala mu'minatin ko mu'mina mace idza qawallahu wa rasuluhu amran idan ga umurni Allah da manzo sun yanke hukunci sun ce ga yanda za a yi aya karara ga yanda za a yi hadisi a fili karara ga hukuncin Allah ga na manzon Allah shine idza qadallahu wa rasuluhu amran idan Allah da manzo suka yanke wani al'amari suka hukunta shi an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim a ce kuma musulmai muminai namiji ko mace a ce wai yana da zaɓi yana da za'in da zai zaɓa wa kansa wani bayan na Allah da manzon Allah a ce kuma kana da zaɓi kana iya ɗaukar na wani ma Allah ya ce bai kamata ba wa ma kana li mu'minin wala mu'minati bai kamata ga mumini namiji ko mumina ta mace idza qaballahu wa rasulu. yau ga Allah da manzo sun yanke hukunci an ya kuna lahu mulkiyawa wai a ce kuma suna da zabi ba zabi sai bi kawai inda ya Allah da manzo suka hukunta bi za ka yi kawai sai ka samu zaman lafiya kana kaucewa to ka taɓe Allah ya kare mu an kuna lahu mulkiyaratu min amrihim ah. na'am wa man yasi Allah wa rasulahu domin in ka kaucewa Allah ya ce ka kaucewa manzo Allah ya ce ka saba musu wa man ya'si wanda ya saba wa Allah kuma wa rasulahu ya saba wa manzon Allah me hukuncin sa faqad dalla fatacce ne tabbas ya bata dalalan bata mubinan asarari don duk mai ilimin ya ganshi kawai yana yin shirme <clears throat> don in katar da dan bidiya yana yi wallahi kana da ilimi har ma abun mamaki zai baka kuma ya dage eh sai mun yi ko za a mutu sai mun yi a mutu eh dan bakin ciki sai ka mutu ha to waye ne ya damu da kai eh yanzu don alade ko jaki suna birgima a cikin kazanta ta yi jawo shi to haka kai ma wallahi don kana bidiyan ka dowa kabantarowa kanka kabantarowa ba kuma ka ce yana mutu don bakin ciki to bakin cikin me banda kai ka bata kawai faqad dalla dalalan eh to me kuma tun da kai ka na Allah ka na manzon Allah kace na wane za ka bi eh to bai ka je kai ta bin wane ba ranar kindillanci na zuwa mu je mu ga in wane zai iya ja da Allah da sa. ranar gobe kiyama zai iya ja da Allah zai iya ja da manzon Allah zai gwada matsayinsa da na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai mai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne a cikin halittu duka annabawa ma ba mai matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam balle wanda ake riya wali riyawa ne fa ba tabbas bane don tabbatattun waliyai wanda Allah ya ce eh su ne su ne tabbatattu amma wanda riyawa kawai ake yi wannan kan wala tuzakku an kusaku kada ku zarkake kanku inna Allaha huwa a'lamu Allah shi ne matsani limani taqa wanda yake da cikakkiyar takawa sai Allah amma wanda Allah ya wanke su ya tabbatar da wankaku ne wannan dole ka yarda su waliyan Allah ne annabawa waliyan Allah ne sahabban manzon Allah waɗanda aka ambata da waɗanda aka dunkule aka faɗe su da waɗanda aka ware su daidai aka faɗe su waliyan Allah ne haka nan kuma akwai daga cikin waɗansu bayin Allah wanda ba cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin su ashabul kafi irin suna na maryamu irin su matar fir'auna duka wannan Allah ya ambace su ya nuna mana waliyai ne baka da damar da zaka ce ba su bane ko ka ce to muna tsammani ba tsammani tabbas ne amma waɗannan da ake kiran su waliyan nan ba aya ba hadisi tsammani ne tsammani ne kuma wannan haka ake so ka zata wa kowane musulmi alkhairi kuma don ka zaci mutum wali ne ba wai ka maida shi Allah ba A'a in ya mutu addu'ar ka yake so ka rika cewa Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi Allah ya kyautata kaza kaza kaza kaza wannan shine abun da ake bukata amma ba wai bayan ya riga ya mutu ka maida shi Allah ba komai ya tashi ka ce yawa ne Ya wane albarkar kawa ne to kai ina taka albarkar kai kullum baka da taka sai dai ta matacce za ka yi aiki da ita ya kamata ya samu albarkar ka ai kai da kake raye ka rinka yi masa addu'a don shi ya riga ya kwanta yanzu kai kake raye kai za ka rinka yi masa addu'a ba wai shi za ka roƙa ba Allah ya taimake mu da ganewa a ah, <coughs> menene tasdiquhu fi ma akbara sai gaskata shi cikin abin da ya bada labari eh akbara sallallahu alaihi wasallam an ashiya'a ya bada labarin abubuwa min umuri al-ghaibi al-madiyati wal mustaqbalati kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin gaibi a cikin tarihi ya ba mu labarin fir'auna ga yanda aka yi adawa ga yanda aka yi samudawa ga yanda aka yi annabi adamu lokacin da aka halicce shi ga yanda aka yi ba gaya mana ba wannan wani gaibu ne da ya wuce can annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ba mu labari haka mustaqbal yana gaya mana abin da za a yi nan gaba ya je jahannama ya ga ga yanda abu kaza ya kasance ya ga aljanna ga yanda abu kaza yake nan gaba kuma kafin alkiyama ta tsaya sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza kaga wani gaibi ne nan wanda bai zo ba ma kuma ya gaya mana shi wannan wajibi ne ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda Allah ne yake bashi umarnin ya faɗi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amma wani haka kawai ba zai zo ya ce maka ya san gaibu zai gaya maka abin da za a yi gobe ko abin da za a yi jibi ba wannan ba da wannan matsayi don ba a masa wahayi fa yusaddaqu fi ma akbara bihi sallallahu alaihi wa sallam ana gaskata manzon Allah cikin duk abin da ya faɗi wa huwa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha fa akbarahu sallallahu alaihi wasallam sidqun mm, fa labaransa sidqun gaskiya ne wa yaqinun tabbas ne la yatatarrabu ilaiha shakku ko kwanto baya bijiro musu idza sahhat anhu matukar wannan labari ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajitinabu ma anhu wa zajara wannan fa ana nuna maka fassarar Muhammadun rasulullahi kuna gane ko dole ne duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana to ka hanu wata jara duk inda ya tsawatar to ka tsawatu ka daina ejiti na bu manaha ka sanci abinda ya hana an hubarinsa al-rasulu sallallahu alaihi wasallam shine manaha an rasul sallallahu alaihi wasallam wata jara anhu in ya hana ka bari in ya tsawatar ka nisanta wa zalika liqaulihi ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab wannan saboda Allah ne ya faɗi haka wa ma atakumur rasulu duk abinda manzon Allah ya zo muku da shi fakhuzuhu ku karbe shi wa ma nahakum anhu wanda kuma ya hane ku fantahu to kuma ku bashi. shi wattaqullah ku ji tsoron Allah inna Allah shadidul iqabi lalle Allah mai tsananin hukuma ne kun gane wannan ko wa Allah Allaha illa bima shara'a kada a bautawa Allah sai abinda manzon Allah ya shar'anta yace wannan shari'a ne ku bautawa Allah da shi to sannan sai ku bautawa Allah da shi amma ba hadisi ba aya ka kama ibadar da ba ta da asali wannan ba ibada bace eh wa Allah Allaha illa bima shara'a ma shara'a illa bima shara'a ko ai ma shara'ahu rasul sallallahu alaihi wasallam muballighan anillah wanda manzon Allah ya tsara a matsayin shari'a yana matsayin mai isar da sakon Allah jalla wa ala wa hadha yanfil bid'a kaga wannan shi yake kore bid'o'i wal muhadathati da abubuwan da ake kabowa ana tsoma shi cikin addinin musulunci wal khurafati allati lam yu'mar biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da haka za a kore kayayayi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarnin a bauta wa Allah da su ba wanda yanzu haka ake yi a matsayin wai bautar Allah ana ta ƙarya ana ta sabon Allah a matsayin wai bautar Allah ake yi qala sallallahu alaihi wasallam man amila amalan <clears throat> duk mutumin da ya aikata aiki laisa alaihi amruna babu umarnin mu a ciki fa huwa raddun wallahi an maida masa wannan aiki ba za a karbe shi ba wa man ahdasa duk wanda ya kago bidiya fi amrina cikin addinin mu haza wannan ma laysa min ya sa shi kuma baya ciki fa huwa raddun shi ma an maida masa ibadarsa ba za a karbe ta ba wa iyyakum wa mudasatil umuri kashedin ku da duk abun da aka kago kada ka yadda ka karbi kagaggen abu wanda bai da asali a Qur'ani bai da asali a sunna sahabban manzon Allah ba su san shi ba mabiyan sahabbai da mabiyan mabiyan su ba su sani ba kar ka yadda ka karba ka ce ba baka zaka bauta wa Allah da shi ka sani aikin banza za ka yi wannan wa iyyakum kashedinku wa muhdathatil umuri alaikum bi sunnati horo ku nake yi da riko da sunnata wannan annabi ne yake magana ba sallallahu alaihi wasallam amma kullum an ce maka ka zo ka yi sunna sai ka ce injiwa Allah ya sauƙaƙe kaga ka saba wa annabinka annabi yace alaikum bi sunnati na hore ku da riko da sunnata wa sunnatul khulafa'ur rashidina da sunnar khalifofi na shiryayyu almahdiyina waɗanda suke abun shiryarwa min ba'di bayana shiryayyu ne masu shiryar da mutane tamassaku biha ku yi riko da ita wannan har yanzu baka gane ba <clears throat> eh? tamassaku biha ku yi riko da ita wa addu alaiha bin nawajis kai ku yi cizo da manyan turaman hakoranku don kada ta kubuce muku domin sunna ba ta da wuyar kubucewa mutum in musamman in kana rayuwa cikin yan bidiya yanzu nan sai ka sai ta laƙuwa ta ɗebe ka kamar kana tafiya akan hanya ai akwai tabo tabo ba wuya ka ga ya yayi ta yayi nan da kai to kamar haka ne in dai kana rayuwa da yan bidiya wallahi sai ka makalkalewa sunna makalewa sai ka yi cizo ka rike ka riko tamassaku biha wa abdu alaiha bin nawajid wa iyyakum kashedinku wa muhdathatil umuri da kagaggun al'amurra fa inna kulla muhdathatin bid'a duk kagaggen abu bid'a ne wa kullu bid'atin balala duk wata bid'a matace ce wa kullu ibadatin duk wata ibada lam yashra'ha ar-rasul lam yashra'ha ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam fa hiya batilatun duk ibadar da ba manzo Allah ne ya shar'anta ta ba ya tsara ta ba ƙarya ce ilatu wala thawaba fiha bal fiha ismun ko kai ba lada kai ba ma lada ba sai zunubi to me aka yi ka kare darenka ka tashi da zunubi ka kare yininka ka tashi da zunubi ka kare yammacinka ka tashi da zunubi li'annaha bid'atun domin ita bid'a ce wal bid'atu tub'idu anillah domin bid'a tana nesanta mutum da Allah wala tuqarrabu ila Allah ba ta kusantar da mutum Allah to qauluhu wa alam anna awwala islami shahadatu alla ilaha illa Allah ko sannan wa anna muhammadar abduhu wa rasuluhu waɗannan ainihin kalmomi yace haza ruknul awwal yana nuna maka tauhidi shine rukunin farko don ku gane wannan irin wannan wa'azin mai zafi shine tauhidin shine tauhidi kuma shine rukunin farko ba wai kawai ka karanta tis'a wa tis'una ce ba eh tis'a wa tis'una ko a ka tsaya ka gane menene Allah waye shi menene ya cancance shi me ya koru waye manzon Allah ne matsayinsa <clears throat> a wa'an mene ne? wurin ba na'am hada rukunul awwal wa huwa al-madkalu yace wannan ita ce mashiga summa yati ba'dahu as-sala sai an yi wannan ne sannan ake zuwa kuma ake sallah summa yati ba'dahu az-zaka sannan a zo a ce so zakka sun masawu sannan a ce azumi ramadan sun malhaj sannan a ce haji baitullah alharam sun mabaqiyatu shara'i sannan sauran ragowa na shari'o'i na addini na addinin musulunci kulliya bi li shahadataini duk suna bin shahadatainin na. tauhidi shahadatu Allah ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadar rasulullah shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to wannan ita ce inda muka karanta kun gane wannan shine iya inda muka dauka a mattani qala al muallifu wa alam anna awwal al shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu na tsaya anan na kama sharha kuka ce a'a wa an ma qala to na san ba za mu iya gama shi bane yanzu idan muka zo za mu tashi wa anna ma qala wa ma qala allah kama qala la tuqlaqu lima qala kun gane ko yawo ina ce a sharhan nan muka tsaya aiko to Ba mai fensura kusa. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana gabatar da wannan darasi na yau na ranar talata muna yi wa Allah godiya muna jada tunatar da al'umma cewa lallai muna nan muna ta ban kwana da wannan wata na takwas wanda daga shi sai watan ramadan kamar yadda muka faɗa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kore musu sai su ta ƙoƙarin himma da kuma ƙoƙarin niyyar tarbar wata ramadana da ayyuka na alkhairi da kuma ainihin shirin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kai ta addu'a da fatan in Allah ya sa ka halarci wannan wata kar ka zama mai kasala domin da yawa waɗansu za ka same su a yanzu suna ƙoƙari watan ramadana in ya zo sai shaidan ya yaudare su sai kaga suna nesa nesa da ibada sai kaga an zo ana tafsirin alkur'ani ba mutum da kuma ka san shi ɗaya ne daga cikin ɗalibai na makaranta amma sai ka duba ba za ka ga fuskar sa gurin tafsiri ba na dare ko na rana akwai matsala sharri ne na shaidan saboda ya san a wannan lokaci an fi samun lada ninkin ba ninkin sai ka tarar ya hana mutum sukuni a lokacin ya riƙa dora maka kasala ko kuma mutum ya zama mai tsilla-tsilla a wannan lokaci ko ya zama zamanto mai yawan gulmace-gulmace na yawan surutai ta yanda zai zo ya rinka ɓata ibadarsa bai sani ba Allah Ubangiji ya taimake mu ya tsare mu daga dukkan wani tarko na shaitan. Allah Ubangiji ya ba mu nasara sannan ‘yan uwa akwai wani bawan Allah wanda ya same ni ya ce yana da bukatar a taimaka masa duk da na ta cijewa ba na so ya yi ta kaiwa yana komowa na yi na yi ya zo ya faɗa da bakinsa ya ce baya so kuma baya so a eh, fallasa shi ba Allah a nema masa taimako to ina ba mutane haƙuri da Allah yawan taimako da ake nema dai sai a daure duk sanda aka ce za a nemi taimakon nan sai mun ga abun ya cancanta sannan kuma muna ta taka tsantsan domin ba mu cika son yawan damun mutane da haka ɗin ba to amma shi addinin musulunci haka ya gada domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ya rayu da sahabbansa ko da yaushe za ka ji ana cewa man zai yi ƙurzullah a faraban hasana kamar yadda ko da yaushe za ka ga ɗan agajin nan suna tsaye Allah ya saka musu da alkhairi suna ainihin rike huluna suna karɓa sai kaga kamar aikin kansu suke yi ko naira ba sa taɓawa duka ana aikin addini da shi ne duk lokacin da aka tashi ayyuka na addini waɗannan kuɗi su ne suke aje su su ne kuma suke aiki da su ta hanyoyi na raya wa'annan ayyuka na addinin musulunci raya makaranta raya wuraren wa'azi da ake tafiya Ta kaga wa'annan bayan Allah zarata da Allah ya kore mana sai dai mu kai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi amma naira ba sa sawa a jihunsu ba sa kuma ware wani abu da nufin wai za su biya kansu tsakani da Allah suke kuma da yawa wani lokaci suna ayyukansu sai su bari in lokacin aiki yayin aka ce yau ana wa'azi wa'yansu ne masu wayare za a ga sun rufe kasuwarsu sun rufe sana'arsu sun zo suna ta fama kaga wannan ba abin da ya kamata sai dai mu musu addu'a ba mu zarge su ba Don lokaci mutane shaidan yana ayyana musu wani abu ni kan kudin nan ya suke yi da shi ne ya suke da shi ne wani ma har yakan iya zuwa ya samu dan uwa ya tambaya bayan ya tambayi zuciyarsa har yakan tambaye wani ce wallahi ne ma sai dan ya jefa masa shi ma mugun tunani to kaga wannan mugun zato bai da wani amfani wayannan bayan Allah suna aiki tsakani da Allah kuma muna ganin tasirin aikin su abin da yafi kyau mu bi su da addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ubangiji ya taimake mu da haɗin kai don haka yan agaji ku zagaya mu taimaka fi sabilillahi Allah ubangiji yana taimakawa masu taimako duk mai taimakawa Allah zai taimake shi wannan shine ribar dukiyarmu wannan shine ribar mu Allah ubangiji ya bada nasara Allah ya tsare ya kare Allah ya kara wa dukiya albarka Allah kuma ya taimake mu da duniya mu wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Wa wa'anda suke waje sai su tashi su karbi wannan taimako a waje wa'anda suke ciki kuma sai su karbi na ciki na'am eh na'am na'am na'am na'am eh to kai wata alhamis na mun sanar da nan ko to sai mu yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama addu'a mun gabatar rannan muka ce akwai walima da za a gabatar a wannan unguwa ranar alhamis ranar alhamis ne zuwa eh, a gidan marigayi malam hassan wanda ɗansa ne malam idris zai yi aure wanda da mun ce ita ce walima ta ƙarshe daga ita sai tafsirin azumi to sai kuma gashi wani bawan Allah malam Salih shi ma yace yana da walima ranar Juma'a to ban sani ba sai dai kuma a duba a gani in zai haɗu ayi walima Alhamis din a yi Juma'a to wannan in kuka tattauna kafin darasi na gaba sai ku ba ni amsa ko malam Musa kun gane domin ya zama an yi Alhamis in zai haɗu shikenan don wani lokacin sai ku ce a gayyata in an gayyata ba ku zuwa in aka jera su take din na ga mutum ya da yara zuwa na hannu shi ya sa kuke kamar na ɗan yasa yasa da Allah